Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Litinin 5 ga watan Satumbar na 2022. A cikin shirin za ku ji cewa kimanin gidaje 100 ne suka rugushe a Mene ruwa a jihar Difa. sannan mutum uku suka rasa rayukansu a faɗin nishar sanadiyar ambaliyar ruwan wato ruwan sama a jihar maradi an samu dubannin mutane da suka kamu da cutar wato zazzabin cizon sauro musamman a gundumar da kwaro muna tafe da karin bayani rahoton musamman na wannan shiri zai yi magana a kan ƙoƙarin ƙarfafa zaman lafiya a yankin karamar hukumar kwalo ruwan sama kama da bakin kwarya da aka samu a sa'o'i 72 na baya-bayan nan wato a manesa ruwa sun yi tasiri a kan gidaje mai lawan grema sakataren ma'aikatar magajin gari ya bayyana cewa kimanin gidaje 100 ne suka ruguje da suka hada da wani gini na gwamnati na farko gidajen da suka fari sun kai ɗari na biyu kuma a kota anguwa ana ca jamburu lalle inda ruwan gaba ɗaya ma ya kwanta abin da ya kama bayan fisokin nan na uku akwai birokin surkin makote gusunkin na shi ma ya fadi kuma akwai yamma yammacin inda lalle mutane har yanzu suna na wuce don lalle ruwan nan na kwanan nan biyu da aka yi yayi banna sosai a cikin mai ne banci wannan kuma merkin mai ne malam ibrahim tanja ya kira mutane osha da kansu suka je shakarin suka wuni cikin gari da ya ji sun gani osha su da kansu suka yi mamaki ke ba su yi tamani ba ma abin hakan da sun san da ce za su kawo mutane da yawa amma dai an doki foto da technician in Allah ya yarda za su taimaka mana masala magudin ruwa ne ba kaga mutane kowa ya zo yayi gida wani kaci ta mishi hanyar ruwa ne wani baya jiwa ma'aikatar kare jama'a ta bayyana cewa ambaliyar ruwa ta taba da sama da mutum 140 a fadin kasar niger a bana a rahotonta na ranar da ta bayyana a yau ma'aikatar ta ce kawo ranar 4 ga watan Satumbar mutum uku suka rasa rayukansu sanadiyar uh, rushewar gidaje da kuma nutsewa cikin ruwa jihohin zandar da maraɗi su ne ambaliyar da ta fi yin illa a kansu inda ta shafi wato sama da mutum dubu hamsin a jihar zandar sannan kuma sama da mutum dubu ashirin da hudu a jihar maraɗi yanayin tsaro ya ƙara zama mai ɗaukar hankali a kwanakin baya-bayan nan a jihar difa al'ummomi na fuskantar hare-hare da kuma garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa waɗannan al'amuran sun janyo tsokaci na ƙungiyar farar hula a jihar hassan bello ya yi wa gidi abdulrahman ƙarin bayani Yanayin tsaro a yankin jihar Difa yana da nasaba a lokacin bayan nan wanda ana maimaita satar fararen hula musamman a cikin birnin Ingingimi da kuma kai hari ga motoci a bisa hanyar Ingingimi tare da garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa da kuma wata mota asibiti ta euh, ɗauka mara lafiya da aka sace rana tsaka wanda kuma al'amarin taɓarɓarewa tsaro yasa jama'a da suke zaune a gaɓar gabar kogi suka bar wajajensu muna kira ga hukumomi su ɗauki mataki da ya dace su kare al'umma da dukiyoyinsu tsakanin ranar 29 da 31 ga watan uta kimanin mutum 16,000 ne suka fice daga tsohon sansanin mutanen da suka baro mazauninsu da ke karamar hukumar karkarar kabarewa a jihar difa kamar yadda hukumar ayyukan jinkai ta majalisar ɗinkin duniya wuce ta ruwaito biron hukumar ya ambatu hukumomin wato na yankin na cewa mutanen sun bar mazan sansanin nasu ne saboda barazanar gungun masu ɗauke da makamai rahoton na ocha ya da cewa mafi yawan waɗannan mutane sun nufi ƙauyen kinjandi da kuma birnin difa sama da mutum dubu biyar ne suka kamu da cutar zazzabin cizon sauro a dakwaro a makon da ya gabata kamar yadda ma'aikatar lafiya ta bayyana shugaban ma'aikatar lafiya ya nuna cewa hahawar adadin masu kamuwa da wannan cuta na da nasaba ta wani bangare da rashin amfani da mm, wato gidan ko kuma sange wanda aka sawa magani inusa gwanda shugaban ma'aikatar lafiyar a gundumar da kwaro ya yi wa adamu umaru karin bayani abin da ya shahi masasar cizon saburo wanga mako da ya huce dubu shida da rabi wanda a duka lahirin da kwaro wai wanda muka samu ne aka zo gidan likita aka rubuta a sun tabo da masasar cizon saburo wancan makon ya kai dubu biyar kenan masasar cizon saburo tana nan yaro da babba bata bari ba an yi kamfani kimil da an raba mutane gidan sange kuma an yi wannan kamfani ta cps wannan ta uku ce za mu shiga nan da kwana goma to amma duk da wani kuna gani akwai sarci cizon sauro a cikin jihar da kwaro ne ka wannan mutane akwai sakaci diya in ka diba illahiri mutane ba kowa bai ya sa gidan sabarin kwana cikin shi ba a kulla shi sai an ga dama na biyu kuma wasu aka ba su saida su abin da muka fuskanta shine kamar yanzu wannan maganin na hwarin da ake bada tunda kwana uku ne a bada yau a ba gobe a bada jibi to wannan likitoci gaban su ne ake bada na hwarin to na biyu galibi mutane ba su bada wannan a ranar juma'ar ta gabata aka kaddamar da shirin tattara kudade domin kawar da dakunan ɗaukar karatu na zana a birnin tawa a ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar shawara ta da'irar bikin gabatar da sabon tsarin na cikin shirin aiwatar da fasalin gaugawa game da kayan aiki da suka hada da amfani da makamashin rana umar hassan shugaban ma'aikatar ilimin gudanar da wata ilimi a gundumar tawa ta ɗaya ya yi wa abdullahi ausuka ƙarin haske Taron muhawara da ya haɗa mu a yana cikin tsarin tattara kuɗaɗe na tsarin kawar da ajujuwa ɗaukar karatu na zanaku a cikin makarantun firamare da makarantun reno na birnin Tawa. Ofishin Daraktan Ilimi na yankin jihar Tawa ta ɗaya yana da makarantun firamare 160 20 masu zaman kansu a cikin ajujuwa dakunan ɗaukar karatu 3,327 da birnin ya kumsa 545 ne suke gini na siminti 655 ajujuwan zanaku abinda ke nuna cewa ajujuwan zanaku sun haura idan aka yi la'akari a fadin ƙasa a fannin ba da ilimi birnin tawa yana fuskantar ƙalubale na mamayar ajujuwan zanaku a duk ayyukan ilahirin makarantu. La des classes Farashin kayan abinci na noma ya sauka a makonnin baya bayan nan a cewar ma'aikatar Sima mai ba da labarin farashin cimaka a kasuwannin Nijar a cikin rahoton da ta bayyana a ranar Juma'a. Matsakaicin farashin cimaka kamar hatsi, dawa da masara ya yi ƙasa da kashi biyu cikin ɗari kowanne. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. A faɗar tsarin ba da labari bisa kasuwanni cima, sassaucin farashin cimaka ya danganta ne game da saidawar cimaka da farashi mai rangwame da raba abinci kyauta a wata fuskar kasancewar shigowar sabon hatsi na gida da na Najeriya a cikin wasu kasuwanni. A cikin ƙasa matakaicin farashin buhun hatsi kilo ɗari da ya fi sassauci a kasuwar gaya ake sa. jika goma sha takwas kuɗin sefa, farashi mafi hawa jika talatin da bakwai bakwai da dala ɗari a kasuwar gotai farashin dawar gona mafi sassauci mai kilo ɗari jika goma sha tara da rabi a ingigimi wanda ya fi hawa a kasuwar gotai jika talatin da bakwai da dala ɗari sefa farashin buhun masara mai kilo ɗari mafi sassauci jika ishirin a sai sa mafi hawa jika talatin da biyar sefa a kasuwar karofan a wani fannin kuma sima ta bayyana cewar matakaicin farashi a faɗin ƙasa na buhun shinkafa da ake shigowa da ita mai kilo hamsin farashin bai canza ba a wanga makon yana tsakanin jika 20 a kasuwannin dogon dutse da abala jika 26 a kasuwannin tanut da iferuwan. a daidai wannan lokaci na girbar amfanin gona a waɗansu jihohi ana iya fuskantar faruwar rigingimu tsakanin manoma da makiyaya bana a fuskar jihar zandar al'amura sun saboda waɗansu matakai da aka ɗauka in ji shugaban kabilar fulani na zandar hadi gurgudu a zantawar shi da zara bukar A hali yanzu babu wata matsala wata biyu wata uku sauran kungiyoyi masu zaman kansu sun shiga cikin dukkan yankunan kiwo musamman ma yankunan da magaran kaya kuma a yanzu da nake muku magana akwai wata tawaga da ke kan aiki muna nan muna sa shaida kan burtula domin ba da dama ga makiyaya masu wuciya da samu damar saukowa ƙasa a lokacin da ya dace a hali yanzu yankin kiwo na cike da ruwa kuma kiran da nike son yi shine wajen manoma da kuma wajen makiyaya makiyaya gaskiya wannan shekara da su kaucewa saurin saukowa idan har matakin sakin gonaki bai fito ba daga bakin gwamna. a fagen wasanni tawagar kwallon kafar nijar mena afirim ta lallasa tawagar eprive ta togo a kara wasu ta biyu da ci uku da daya a ranar asabar uku ga watan september a Kotonu. A sakamakon haka tawagar Mina ta samu likitanta na shiga gasar fitar da zakarun Afirka na shan da za a gudanar a kasar Algeria a shekarar 2023 kuma karo na hudu kenan da wato tawagar ke kaiwa a wannan matsayi. hukumar kwallon kafa ko kuma hukumar kwallon tebur ta Nijar ta shirya kwambular wannan wasan a ƙarshen mako a Yamai kwallon tebur da kuma ake kira ping pong wasa ne da ya haɗa wakilan jihohi takwas na kasa mai musa wato dubu shugaban hukumar kwallon tebur ɗin ya yi wasa gina ga zubo karin bayani Bambancin mu a bangaren kwallon tebur shine akwai bangare biyu, akwai majiya karfi maza da mata da masu nakasa da suke cikin wasar. Muna da kungiyoyi takwas duka jihohi sun halatta da suka samu wakilcin da suka samu wakilcin majiya karfi da masu nakasa maza da mata. Babu shakka ba a rasa matsaloli da farko dai da farko dai rashin taimakawa. Wannan ne yake kawo mana illa. Mu a bangaren mu kowa abin ya burge shi kama tun daga mambobi da masu kula da wasar da 'yan wasar da suka buƙaci su je su yi wasar a cikin halin da kawai sun ba da kansu ne saboda suna son kwamfular. sai rahoton namu na musamman a cikin tsarin ayyukan da gwamnati da abokan hulɗa ke gudanarwa domin ƙarfafa zaman lahiya a ƙasar Nijar gundumar kwalo a jihar Liberi ba a ware ta ba. Hukumomi da abokan arziki da matasa da mata na ta kokari wajen ganin an karfafa zaman lafiya a gundumar. Salamatu Sule magajin garin Kwalo ta yi karin haske a hirta da Alamin Washar. sa hannun matasa wajen rigakafi da karfafa zaman lafiya cikin da'irar kwalo ya yake gudana. Sa hannun matasa musamman ma matasa mata na samuwa yadda ya kamata cikin gundumar karkarar kwalo tunda mata na kokarin su a duk kiran da abokanan hulɗa ko na gunduma ta yi musu in akwai wani aikin da za a yi dangane da wannan damuwar. Ko 'yan mata suna shiga cikin harkokin siyasa na da'irar. Tabbata waɗannan matasan 'yan mata suna sa hannunsu cikin ayyukan gundumar tunda kullum in akwai ayyuka da suka shafi mata musamman ma 'yan mata kuma suna fitowa da fifi su saurara sai su shiga aikin. Sai alexio wacce rawa ce matasa suke takawa cikin rigakafi da karfafa zaman lafiya. Wannan matasan na taka rawa da dama, in ma fannin waye kai ne akwai taron tattaunawa da matan ke gudanarwa domin haɗuwa da 'yan uwansu matasa da ba su da aiki. Wa'annan matan na waye musu kai kan maudu'in. Ah, Mun san cewa da'irar ku ba ta da hali na tafiyar da ayyukanta ko kuna da abokan hulɗa da suke tallafa muku? Eh muna da abokanan hulɗa da ke taimakawa wa'annan matasan ta hanyar horo ta waye kai ta yawon waye kai har da wasanni da ma ta hanyar al'adun gargajiya na na kabilu daban-daban ko satin da ya gabata wani abokin hulɗa ya tsara wani sansani da ya tara kabilu da dama fulani buzaye zabarmawa hausawa inda suka kwashe sati ɗaya suna gudanar da ayyuka kan haɗin kan zamantakewa ta hanyar yin wasannin gargajiya gargajiya wasannin kwaikwayo kiɗe-kiɗe da raye-raye ta hanyar dukkanin wa'annan wasannin muna ganin wa'annan matasan na iya kawo nasu gudunmuwa. Malla masu sauri an muka karshen shiri wato na wannan marice a halin yanzu zan barku da Zainabu Audu da ke da labarai da harshen zauramanci ai saurare lahiya. gaskiya albishirinki. Goro Hauwa. Shakku ya kare a game da sauraron shirye-shiryen Studio kalangu. Ban gane ba me kike nufi? Kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shiryen Studio kalangu Haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar Nijar. Ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin Airtel. Kai, hawa na gode. lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.